To da mita 93.1 a zanguna FM Arewa Radio. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Barkanmu da rana, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na mu tattauna. Shiri da yake zo mai sauraro a cikin zangonmu na biyu na shirye-shiryen Arewa Radio. Kuma kamar ko da yaushe muna tare da bawa bashi wanda yake mana aikin fashin baki na batutun da mukan ɗauko a cikin shirin bawa bashi maraba to salamu alaikum malama dj da ke da ni da kafitanin waɗanda na sani a yanzu ina da tabbaci suna nan zaune suna jiran daku don da na shigo nan ma akwai ɗaya daga cikin direbobin arewa rediyo da yake ce da ni na baro wata zawiya cike da mutane don kam sun ga motar mu suka ga logo din arewa rediyo suka ce ku cewa baba shi muna jiran shi na ce tun ma muna nan tafi kuma insha Allah idan muna da lafiya da rai ba za mu kasa akuya ba bangiji Allah ya ba mu iko na sauke nauyi wanda kullum mukan kalle shi a matsayin nauyin da ya rataya a mu saboda jama'a waɗanda suke da kyakkyawan tsammani daga gurin mu jama'a Assalamu alaikum a wannan gaba ta biyu ta wannan shiri na tattauna yau ranar talata da ranar da muke ciki. Malama DJ kafin mu kai ga maudu'in da za mu tattauna wasu daga cikin abokan wato tafiyar mu mm. waɗanda suke sauraron mu a wannan shiri sun yi rashin iyaye. Akwai babba wato jami'in tsaro da ke makarantar nazarin shari'ar addinin musulunci ta Malam Aminu Kano. wanda ya rasa mahaifiyarsa ubangiji allah ya cikanta allah ya ba shi babba da yan uwansa da ya'yanta da jikokinta da yan uwanta ita kanta mamaciyar allah sa aljanna mu koma sannan kuma akwai hajiya haliman dagira a layin yan katifa wadda ita kullum muryata za ta jiyo za ta ce to babu ba shi a gaida mun kadija hmm. to ubangiji allah cikan halima allah sa aljanna mu koma jiya akai addu'ar uku rasuwar hajiya haliman dagira sannan kuma akwai yakubu senior direba a nan fage layin haido wanda shi kuma ajiya ya rasa mai ɗakinsa kuma wani babban ta'ajibi wato ajali dj akwai ta'ajibi da abubuwa na wato alhini a cikin shi ajiyan da safe kamar yadda labari ya ishe ni ita hajiya halima matar shi yakubu siniya direban marigayi alhaji musa gwadabi wato jiya dan shi sai ya ɗauko babur mahaifiyarsa ta ce daukan ka kai ni in yi duba a ɗaya daga cikin asibitocin da ke nan kano wato abinki da ajali dj suna tafiya a kan babur sai wani mai mota ya take su mm-hmm. nan take allah ya wa hajiya halima rasuwa jiya ake uh-huh. jana'izar ta shi kuma yaron yana nan a asibiti yana jinya ubangiji allah jikanta kanta allah sa kafara ne allah sa shahada ne allah sa aljanna makoma shi kuma la yakubu a direban marigaya alhaji musa gwadabe ubangiji allah cikin kudurarsa Allah ba shi ikon jura hakurin wannan babban rashi da aka da. Jijewa kuma ne batun ma a cikin yar da ke gama na guzuri to yar cikin ta yau da fari murna muka tarar mm. murna a nan jihar kano mm. bayan da gwamnatin injiniya abba kabir yusuf abba mm. gida-gida ta yi shela da maricin jiya mm. cewar bayan zama na majalisar zattaswa mm. gwamnati ta yanke hukunci mm. na ba da umarnin rage kudin makarantu na gaba da sakandare jami'o'i da kwalejojin ilimi a nan jihar kano eh, ko gaba daya eh, an rage kudi da kashi hamsin wato ina fahimce ki idan misali kana biyan naira dubu ashirin da biyar in an ce an rage maka kashi hamsin za ka biya naira dubu goma sha biyu da ɗari biyar kenan haka yake kuma ina ga wannan ya biyu bayan ta gomashin da shi gwamnan ya bayar wanda muka yi magana a cikin wannan shiri mm. na ɗalibai 'yan asalin jihar kano mutum dubu bakwai wanda suke karatu a jami'ar bayar da ke kano wanda a sakamakon ƙarin kuɗi da aka yi wanda ya girgiza kan iyaye gwamnatin jihar kano ta kawo ɗauki kuma ni dama na yi tunani na ce a ah, in har shi mai girma gwamna abu kabir yusuf zai yi tunanin tallafawa ɗalibai duba da irin hali na matsa rayuwa da ake ciki kai musu ɗauki wanda suke jami'a mallakin gwamnatin tarayya hmm. na yi hasashe hasashe ne da ban bayyana shi a fili ba sai ga shi kafin ki karanta wannan labari ni ma na tashi rana yake gaya mun da safe wanda yake jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin wudula ke cewa na gani an dora a kafofin sada zumunta inda aka ce mu ma an rage mana kuɗin makaranta da kashi hamsin wannan labari labari ne wanda zai daɗaɗa wa dukkan mai ɗa wanda yake makaranta rai ba jami'a kaɗai ba har da ma makarantun kwalejin kimiyya da fasaha da ke nan jihar kano hmm. wanda aka rage musu wannan kuɗi kuma wannan ya kawo wani abu na tunanin cewa babu abin da ake nema a shugabanci illa irin wannan tallafi iyaye kafitanin kaf wanda dh wannan labari da muke tattauna a yanzu zai ce kai ubangiji allah sakawa da shi mai girma gwamna na sani akwai waɗanda siyasa ta shiga jininsu duk yanda aka kai da zuwa da abin arziki saboda kila akwai bambancin aƙida ko jam'iyya wani sai kalle shi ta fuskar siyasa waɗansu kuma sai su aje siyasa a gefe su kalle shi a fuskar shugabanci kuma kamata yi ba magana siyasa ba ce dj ai gwamnan kowa ne kuma na sha faɗa cikin wannan shiri na ce a kowata abu da take faruwa a ƙasar nan wani abu da yake faruwa duk lokacin da aka tafi karan a filin daga na siyasa aka sare ta kubba aka kai filin dagar yakin neman ƙuri'a da neman jama'a mai nasara yi nasara wanda ya samu kaya ya samu kaya na ce abin da ya kamata a yi anan ne kowa ya mai da wuka a cikin kube ya kalla abin ta fuskar shugabanci su kuma shugabanni su ma su tsaya su kallo na tsanaki su duba cewa ba maganar batun wani ya zaɓe ni ne wani bai zaɓe ni ba da da zama gwamna daga ranar da aka ce ka zama shugaban kasa ko dan majalisa ko sanata malama jije to a ranar ya kamata a ce ka ɗauki kanka a matsayin kai na kowa ne kuma kowa na ka ne amma daga lokacin da ka zama gwamna ka kalli al'ummar ka kace a'a wani ba jam'iyyar mu ɗaya ba wani yayi ni wani bai ni ba yau inda gwamnan nan sha ya ɗauko masa sunan ɗalibai waɗanda iyayensu ko su ɗaliban suke da shi da cewa jam'iyyar da gwamnan yake suke yi da sunan a tallafa musu ko mu a fashin baki da mun yi kwale su ka kausa da kausar murya akan demokradiyya bata gaji haka ba babu wariyar launin fata a cikin abin da ya shafi wa al'umma duma. gwamnan bai haka ba dije sai aka ce duk dan asalin jihar Kano ba amma an baci duk abin da yake da alaka da siyasa ko jam'iyya ba hmm. a yadda na kalli bayanin wanda kuma haka kamata abin ya kasance duk dan asalin jihar Kano wanda yake karatu a jami'ar Bayero kimanin mutum dubu bakwai gwamna ya biya musu wannan kuɗi na zangon karatu da ake ciki wanda ma muka kiyasta kuɗin muka faɗa a nan bayan gwamnatin ita ma ta faɗa da kanta naira miliyan ɗari bakwai jike wannan abu ne wanda yake baya da alaƙa da maganar jam'iyya baya da alaƙa da kana son gwamna baya da alaƙa da baka son gwamna a'a ka kalli me gwamnan yayi kamar inda na faɗa inda yau gwamnan cayi a tattaro ga baki ɗaya na jihar kano a ƙananan komi 44 a ɗauko sunayen waɗanda 'ya'yansu suke makaranta a jami'a amma sai wanda yake jam'iyyar da gwamnan yake ciki to da mu da kanmu za mu ce gwamna ka saki layi demokradiyya ba ta kaji haka ba gwamnati da shugabanci ba haka yake yin shi ba an yi zaɓe ya wuce an yi rantsuwa ka zama gwamna babu dalilin da zai sa a ce wai duk wanda za a yi wani shi na tallafi tunda kuɗin nan na baitul mali ne kuma daga inda aka turo kuɗin ba a ce wannan kuɗi an turo wa wani gwamna ba ne domin ya daɗaɗa yan jam'iyyarsa. muna tattaunawa akan ragin kuɗin makaranta da gwamnatin jihar kano ta yi idan mai sauraro na biye a baya akwai maganganu da suka taso game da kuɗaɗe na tallafi da mhm. gwamnatin tarayya ta rabawa gwamnatocin jihohi aka mhm. ce kuma kaso isa har zuwa ƙananan hukumomi mhm. a lokacin sai ake tambaya to yaya za a yi a san me mahukuntan jihohi suka yi da waɗannan kuɗaɗe kenan yana nufin daga cikin tasarrafi na kuɗaɗen har da irin waɗannan eh, tsari na keniya da ake yi wa al'umma a hukumance? a gwamnati ba ta fito ta yi wannan bayani ba don idan da a cikin wannan kuɗi ne aka ɗauka ake ta sarrafi a yanzu to da gwamnati ba ta kasa a kuya ba kuma a tsarin yadda aka ba da kuɗin ba kuɗi ba ne wanda gwamnatin tarayya ta ba da don wannan gwamnati tana da fa'idije ta auna ta dubi menene a cikin baitin malinta kuma ta kalli wani bangare ne na rayuwar dan adam a gwamnatin ciwon da ke bukatar dauki kar mutane su dauka a cikin wannan biliyan biyar kin san ashirin da muka yi na kwanakin baya su kansu gwamnatocin ai an ce an ba da kafin alkalamin biyan wannan kuɗi ne biliyan biyu biyu kowace gwamnatin jiha daga baya kuma za a ba su cikon naira biliyan uku uku waɗannan kuɗi ya kamata su gane ba kuɗin tallafin da aka turo ba ne don taimakawa waɗanda suke da karancin gata da galihu a cikin al'umma abin da yasa ne wannan tambayar mm. saboda eh, ka san shi tunani na mutum mm. ba inda baya kai shi mm. to amma kuma ba za ka yi wa mai tunani yankan hanzari ba tunda ita gwamnati bata fito ta ce ga halin da take ciki ta yi bayani Mm. irin yadda talakanta zai mm. fahimta ba mm. game da me ake ciki akan abubuwan da take samu ko kuma za ta rarraba akwai kayan abinci wanda ita gwamnati a hukumanci ta ce ta siyo tana nan kan tsare-tsare akwai kwamitoci da sauransu wanda zai bi da abin to yaushe ya za a yi suwaye aka dora alhakin kula da irin waɗannan abubuwan idan wannan biliyan biyun ta zo me aka yi da ita mutane suna da hakkin su san eh kwarai da gaske amma kwarai mutane suna da hakkin su sani amma ba tunda ba kudin gwamnati bane eh, kudin jama'a ne amma baka da yakinin da zaka ce ga abin da aka yi da waɗannan kuɗaɗe ganin an biya waɗannan kuɗaɗe misali a jihar Kano ka yanke hukunci cewa a cikin kuɗin nan ne aka biya wa ɗalibai don baka da wata hujja in an tambaye ka menene alƙalmanka dan adam kullum idan yana so duniya ta yadda da shi ya rika kafa hujja akan abubuwan da yake faɗi ko mu a cikin shirin mu tattauna ba wani abu ne ba shirin martaba saboda muna kafa hujjoji da masana waɗanda suka koke da ilimi a duniya mu cewa na kaza lokaci kaza ga kasida da ya gabatar ga littafin da ya wallafa ga abin da ya ce a littafin mu faɗi sunan littafin mu nuna masu sauraro su nemo littafin a google ai muna yin haka ne domin kada a kalubalance mu akan abin da shaci faɗi kawai muke da shaci faɗi kawai muke da mu karɓi kamar yadda muka karɓa a yanzu haka su ma al'umma duk abin da ka san baka da wata hujja kwakwara amma kana da yancin da zaka nemi mahukunta su gaya maka menene makomar wannan kuɗi demokradiyya ta gaji buɗe abubuwa a fili duk abin da za a yi ba za a yi ba lulluɓa ba a fito da ba fili a gaya wa jama'a ga yadda tsarin yake kuma ba don komai ba a'a ba don wai al'umma ba ta yadda da gwamnati ba ne ba a'a don al'umma su samu nutsuwa a kan ikirarin da gwamnatoci daban-daban suke na wato ɗaukar gabaran cewa al'umma suke wa aiki wannan kuɗi da aka biya wa ɗalibai babu wani wanda yake da yakinin da zai ce a'a ai gwamnatin jihar kano a ƙarƙashin malam abba kabiru yusuf dabara ta a cikin waɗannan kuɗaɗe ta ɗauko ta abin da ta in ka faɗa menene hujja ta kaba da ita illa iyaka dai ita gwamnatin abin da ya kamata ta yi in ma mutane suna da irin wannan tunani sanin cewa ɗan adam ba za ka raba shi da zato iri iri irin nashi ba to gwamnatin ya kamata ta fito ta yi ba gwamnatin jihar Kano kaɗai ba ai ba Kano kaɗai aka ba wannan kuɗi ba mm. kuɗi ne wanda aka ba kowace jiha cikin ƙasar nan da mai ƙananan hukumomi takwas da kano da take da kananan hukumi 44 da katsina da take da wajen 36 da jigawa da take da 20 da wani abu idan aka riga aka duba za a ga cewa duk kuɗi da aka ba su illa iyaka tun da gwamnati ake a buɗe kowane gwamna akwai buƙatar da ke akwai ta fito fili ga al'umma ga abin da muka yi da kuɗaɗen ga yadda muka tsara za mu kashe kuɗaɗen na tallafi ko da ba wannan tallafin in gwamnati na so ta aiki za ta yi wa al'umma aiki bari ba da misalin abin da yake faruwa a jihar borno gwamna babu gana umara zulum yana ɗaya daga cikin gwamnoni daga arewa maso gabas wanda jihar jiharsa ta faɗa cikin ibtila'i ana tsakiyar boko haram ana cikin damuwa miliyoyin mutane suna gudun hijira suna shiga daji suna shiga makwabtanmu kasashe makwabtanmu aka waye gari da yawa sai rasa gidajensu mata da yawa sai rasa mazajensu ya'ya da yawa suka rasa iyayensu abubuwa suka zo suka rikice amma gwamnan a cikin ido ya tsawaira duk da irin wannan kuɗi da ake bayarwa duk da yakin da yake fuskanta da irin faman da yake da yan tada 'yar baya bai sa gwamnatin tarayya ta ɗauki kuɗin da take ba jihar bayarsa mai ƙananan hukumi guda takwas ta ba jihar borno yawan kuɗin da take ba su kowa ana bashi shi kaso daidai da tsarin yadda ka kasan yake zuwa jihar amma gwamnan duk da haka kafin karshen gwamnatin shugaba muhammadu buhari sai da gwamna ya gayyaci shugaban kasa ya zo ya buɗe ayyukan raya kasa wanda gwamnan ya yi duk da gwamnatinsa tana fuskantar matsaloli da yawa na rashin tsaro to kin ga nan gurin ya danganta da niyya da kuma kwazon kowane gwamna ya zagi damtse ya kalli wacce irin walhalu ne suke al'ummarsa suke fuskanta wannan batun ba da tallafi dama abu ne wanda ya kamata kowane gwamna a kowace ja ya yi shi a buɗe illa ya kamo shawarwarin da muke ba su ya kamata su fito fili su tabbatar da al'umma su ga yadda zamu da kuɗin nan ga yadda muka tsara zamu da kuɗin nan ga abin da ya zo hannunmu ga wanda muka ba amana su raba ga irin jankunan da muka yi musu su zama masu gaskiya da riƙon amana su kaucewa ha'inci da alkus da almundahana a cikin tafiya in aka fito fili aka faɗa al'umma duk abin da ya kasance al'umma sun san irin alƙiblar da aka fuskanta zato zai ragu a cikin zuciyar al'umma wannan shine babban abin da ya kamata kowane gwamna wanda ya tabbatar da an ba shi kuɗin nan ya kuma fito da kyakkyawan tsarin da ya alkawari ko ya furtawa mutane ya fito da wannan tsarin domin a kauce zato da zargi daga zukatan al'umma demokradiya ce ta gaji a bar abubuwa a buɗe ba tare da kumbiya kumbiya ba kenan dai ana nan kan batu da bola ahmad tinubu shugaban najeriya yake mm. cewa mm. ku riƙi mm. gwamnonin jihohinku kan alhakin me aka yi da kudaden ku me aka yi me ake ciki da ayyukan na raya kasa kwarai da gaske wannan shi ne wannan shine babban abin da ya faɗa kamar yadda ya nanata ajiye ga ministocin shi wanda ya ce duk wanda ya gaba zai iya ba kauce ba ni guri don koyo na gani a wasu jaridun najeriya kan yadda ya jaddada irin wannan jan kunnen dai saboda haka to ai dama ba maganar kuɗin palliatives ba wannan kuɗi na tallafi dj ai duk kuɗaɗen da ake ba wani gwamna daga federation account hmm. daga asusun gwamnatin tarayya ya kamata duk inda aka gaba a yi abin da ya kamata a yi ba ku riƙi gwamnonin naku da cewa su ne suka kasa kai bantan su akan abin da ya kamata su yi wa al'ummar su kuma dama waɗannan kuɗaɗe kuɗaɗe ne waɗanda ake badawa domin biyan albashi domin ayyukan raya ƙasa domin wasu abubuwa ƙaruwar labban da waɗannan ma kuɗaɗen ya kamata duniya ta sani akwai kuɗaɗe na tallafi daga hukumomin raya ƙasa na duniya wanda ake kira international development partners waɗanda yake ake ba da waɗannan kuɗaɗe waɗansu kawai abin da suka sani kaso na wata-wata da ake ba kowace jiha daga gwamnatin tarayya akwai kuɗaɗe da yawa da suke shikangarwa ta karkashin kasa da hukumomi daban-daban na bada tallafi na yakar annoba na yakar cizon sauro na yakar ciwon kurkunu na yakar duk wani abu na yakar ecological disasters wato masifu wanda suke da alaka da irin su kwararowar hamada zaizayar kasa ambaliyar ruwa da sauransu to duk irin waɗannan kuɗaɗen da yawa mutane ba su ma san da irin waɗannan kuɗaɗen ba illa iyaka kawai abin da suke yake idansu shine kudaden da suke shigowa kai tsaye na ka'ida daga asusun gwamnatin tarayya amma akwai irin waɗannan kudaden da suke shigowa makudan kudade mazajen kudade dai-dai. saboda haka wanda wanda ba wanda yake cewa komai a kansu. Eh, ba wanda yake cewa komai a kansu. in an tashi wakilin ma da ake dora sai an nemo dan lele eh kwarai da gaske eh wanda aka yi wa aski kwaskwas eh kwarai kwaskwas ne ma ba kwala kobo dadin shafawa haka ba a to ina ganin da kwala kobo ne cin ladan aski ake irin wanda ake mana muna yara a zo a tallakan ka a ruga har kana kuka kana cewa kai an dame ka daina muka aski irin wannan to dije wannan dai abubuwa ne abin da ya sa muke kawo irin waɗannan abubuwa shi shugabanci a demokradiyya a kuma kowane irin nau'in na duniya menene shugabanci menene ya gada bibiya kwakwafi bin diddigi ya ake ake kasa sannan kuma shi a bangaren shugaba ya kasance mai miyin mai mai gaskiya da riƙon amana da ƙanƙam da dukiya al'umma duk inda shugabanci ya zo idan babu gaskiya da riƙon amana duk shugabanci na gari ya ƙare maganarsa babu duk wanda ya rike al'ummarsa akan gaskiya da rikon amana ya fito karare nuna musu ga abubuwan da yake ga wayar da ake toya da kudaden al'umma al'umma su za su zama alƙalan kansu su ɗora shugabanninsu a skele na hisabin awo su gane menene alƙiblar shugabannin nasu a masu ƙoƙarin gina muradin kansu ne don biyan su daga su sai 'ya'yansu sai 'yan uwa matansu a ko kuma mutane ne wanda suke gina muradin al'umma don in ƙarshen gwamnatin ta zo da wa'adin ƙarshen yau al'ummar ka aiki ka ƙare a gwamna ko shugaban ƙasa a rubuta sunan ka da gwal don tarihi ya tuna da kai wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata kullum mu rika duba idan ka sauke nauyin al'ummar ka ka sauke nauyin da Allah dora maka kuma shugabanni su tuna ranar duk da aka zo rantsuwa da littafin da kai imani ake baka ka rantsi na rantsi ni wani zan yi wa al'umma ta aiki ba tare da nuna fifiko kan san zuciya ba zan yi abin da ya kamata in kai rantsuwa karate alkur'ani a wuyanka amma abin da yasa nake tausaya waɗansu da yawa wani idan ya rike alkur'ani mai tsarki gani yake kamar irin novel din nan ne wanda James Hadley ce sai rubuta subhanallah ba shi bane ka rike alkur'ani mai tsarki ka rike kuma ibtila'in da yake faruwa da yawa ga waɗansu su in ka bar karagan mulki duk abin da kake tunanin ka tara wannan rantsuwar da kai kana ga kaman wasa idan alkur'ani ya waye ka sai an waye gari wani ya ganka hanya ba zai shaida ka alkur'anin ne ce ka wannan wasu abubuwa ne da yawa wanda ya kamata mu ɗauke su a matsayin gudaban kalubale ba sai al'umma sun kalubalance mu ba amma muhallin shahid din anan shine duk shugaban da ya abin ku ku gani duk shugaban da ya mu al'umma hidima mu daina kallon daga wata irin jam'iyya ya fito mu kalle shi a matsayin shugaban al'umma duk kuma mutumin da ya samu dama a karagar mulki ya daina kallon al'ummarsa auci irin jam'iyya suke dan ya zama shine matakin gwajin ma'aunin da zai yi wa al'umma aiki in kai haka ba shugaban al'umma ba ne shugaban jinsin waɗansu mutane ne wanda a tunaninka da san ka ya kalli cewa su ne kamata ka yi wa hidima to za mu dawo a kan batun irin ayyuka da hadiman gwamnati sabuwa Eh. suke kai matakin gwamnatin tarayya kuwa eh a matakin gwamnatin tarayya hmm. dave umahi hmm. sanata dave umahi tsohon gwamna tsohon gwamnan hmm. jihar delta kuma uh, ministan ayyuka a yanzu na gwamnatin tarayya na gwamnatin tarayya ya tashi wani aiki na rangadin Hmm. ganin halin da wasu daga cikin ayyuka hmm. manya na gwamnatin tarayya ke ciki wanda aka gada daga tsohuwar gwamnati hmm. kuma dave umahin ya yo tattaki tun daga hanya da ta taho daga birnin tarayya abuja ta taho zuwa kaduna ta karaso zuwa nan kano wannan babban aiki ne wanda ko gwamnatin da ta gabata tana alfahari da shi ganin cewar yana ɗaya daga cikin ayyukanta wanda isama mata wani nau'i na martaba hmm, kimarta ta ƙara a idanun al'umma to sai dai kusan shekara hudu da ta gabata da ta gabata hmm. wannan aiki hmm. ya ci ya cinyewa har yi zuwa yanzu tun zamanin fashola akwai wasu batutuwa da ake ganin cewar kamar ba a tafi da su daidai ba akan aikin to amma dave hi yanzu yana bin kadin su ɗaya daga ciki shine ya zanta tare da kamfanin julius vaga domin ya ji shin me ake ciki ne hanyar ta ƙi karasuwa idan ka ɗauka daga in ka baro in ka in ka zaria hmm, ka taho kano idan ka taho daga kaduna eh. kan ka kawo zaria hanyar ba ta da kyau eh. sannan kuma ba a ƙarashe ta ba har zuwa abuja eh kwarai da gaske halin da ake ciki kenan me yake faruwa to kamfanin hmm. sun koka kan cewar ba bash hmm. ɗaya daga cikin abubuwan shine babu kuɗaɗe karancin eh, kuɗaɗen na aiwatar da aikin daga gwamnati daga gwamnati hmm. ɗaya kenan sannan na biyu kaga wannan matsala ce sananniya gwamnatin ta san inda eh, ta ita tafi kowa sani sannan batu na biyu shine kamfanin ya yi kuka cewa babban abin da yake amfani da shi sinadari wajen aikin titin wato siminti ya yi kudi har mai magana da yawon kamfanin ike cewa su gare su sai suka kwammaci su tafi wata uwa duniya su siyo siminti maimakon maimakon su sai na gida na wajen da za su je su siyo ya fi sauki ya fi na gida mm. na gidan da a nan ake haƙonsa a nan ake sarrafa shi mm. a nan ake dillancinsa mm. a kuma gida ake sai da shi wayya aka yi aka haihu a ragaya a to wannan ai abu ne mai sauki kwarai da gaske na farko ba ga ta yi kuka na rashin kuɗi kuɗaɗen nan wane ne ke ba da su gwamnati gwamnatin tarayya ce kuma ayyukan nan wanda aka ɗauko ayyuka ne waɗanda suke da muhimmanci duba da muhimmancin titi ga al'umma duk gwamnatin da ta samu al'umma ta hanya ai ba karamin aiki ce ba saboda yanzu ko ƙauyuka kika je ji wani report hmm. da naji ina ganin a nan gidan rediyon arewa ne a makon da ya gabata inda ina tunanin a rediyo kano ne ma ba rediyon arewa na ba a inda wani bawan allah yake kukan cewa a gaya gwamnati ta fito ce mana irin dan fida road din dan karamin titi wanda zai fito da su babban titi ya kawo dalili da aka tambaye shi me yasa kuka damu ai muku titi yace ce ai babu abin da gwamnati za ta tallafa rayuwar al'umma ta daga su ta fito da su a cikin wani yanayi na jin daɗi da farin ciki kamar aikin titi hmm. ya ce mu da ƙasan noma kuma mun yi noma kwarai da gaske muna da tunanin nan ba da wani lokaci mai tsawo ba za mu girba abin da muka shuka kuma mun samu damuna mai albarka mun kuma yi Allah godiya amma rashin titi shine abin da zai bamu matsala ta fito da kayan amfanin gonan nan daga karkara zuwa manyan birane domin sai da al'umma titi yana da muhimmanci kwarai da gaske tutun da kuma aka gane ita jilas baga kamar yadda ake kukan cewa maganar batun rashin kuɗi ne ai a wannan lokaci akwai hanyoyi da gwamnati ta bayar a wasu yankunan a cikin ƙasar nan wanda in muka duba irin rahotannin da yake ishe mu tuni idan kika je ire-iren irin waɗannan birane na kudancin ƙasar nan tuni irin waɗannan titunan wanda ake tsakanin abuja zuwa kano ai su ya sun ma wuce wajen to abinda za mu tambaya ya aka yi su aka kammala musu waɗannan ayyuka mu kuma nan tun da abu ne da ya shafi arewacin najeriya ake tafiyar hawaiya zancen dai kenan kwarai da gaske ya kamata mu kalli wannan tunda duk baki ɗaya federal roads tituna ne na gwamnatin tarayya kuma contracts nan kwangilan nan da aka bada kusan lokuta tare aka bada su amma idan kika je waɗansu yankunan masu nisa a cikin ƙasar nan akwai inda za ki mamaki ki ce a najeriya ne saboda irin manya-manyan titunan da aka riga aka kammala su fashola ɗin nan kamar da ke faɗa ai duk a lokacin da suke da iko na ministoci masu kula da waɗannan ma'aikata tare aka ba su haƙoƙin da aka rataya a hannunsu wanda gwamnati ta ce ga kwangiloli a ba wanda ya kamata a ba a ba kamfanin da aka san yana da abin da ake kira quality assurance wannan tabbaci na hmm. nagarta hmm. kin san a baka aikin titi daban a tabbatar da nagarta yadda zaka gudanar da aikin titi akwai titunan da zaki ga an yi shi na shafin mulera ne ko shafin mulera damuwa a hmm. arewa yadda muke faɗa zaki ga kawai da an samu yan kwanaki kin san babu abin da yake lalata kwalta ta kasa nagarta irin ruwan sama ko kuma ruwa yana taruwa a kanta in ba ita da kyau ba ba idan ba ita da kyau ba to ba ma ba da aikin titin ba yanzu idan kika dubi titin da ake ɗauki hanya daga nan ki gwada zuwa zaria a yana ganin malejin mota ki siya kusan ƙuriya ba ki ɗauka kina gudu ba kin sa ko wani yaudara da titi mai kyau yake da ita da mai tuka mota za ka dinka sharara gudu na fanfalaki ka gan fetal ka gan fetal yadda ka san irin jirgi yana runway idan yana dan tafiya a hankali a hankali kafin ya kai ga irin daga wannan ta ba za ta yi tafi dauka zaki mota kima za ta yi haka amma ba jirgin sama ba ce mota ba za ta yi ba sai dai ka tinka shara da gudu gudun yana daukar ka kuma manya-manyan motoci ma irin waɗannan dija irin wannan manyan tituna na cikin motar baya sanin ana gudu na waje da yake kan titi daga gefe shi zai ce kai amma mai motocin yana gudu to saboda haka a tabbatar da nagarta gwamnati kuma ta fito ta yi tambaya titunan da muka bada a lokuta kaza tare da wannan titi wanda aka bayar wanda aka shimfiɗa daga abuja zuwa kano ya aka yi na faɗa na kan ce abin da ya dama mana lissafi a can baya mm. ai rashin bibiya da rashin bin kwakwafi in an bada da kwangila ayyuka gwamnati ta rika bibiya daga suwa suwa ya kamata su bibiya su da suka bada ayyuka ita gwamnatin ita gwamnatin da ta bada ayyukan a wancan lokacin kasan an ga wani an ga wata salon wata tafiya mm. wanda wakilai na al'umma mm. ah, aka yi wata siyasa na su waɗannan ayyukan an yi kuka cewar wakilan nan arewa mm. musamman na jihohin da waɗannan ayyuka ya shafa ba su yi taka wata muhimmiyar rawa ba hmm. ba su taka wata rawar gani ba wurin ganin cewar sun bibi kadin aikin hmm. sun taimaka wajen cewar a yi a ƙarasa shi hmm. kafin lokacin wa'adin gwamnati da za ta tafi eh, abin da ya sa na ce gwamnati wanda duk gwamnati ta ce je ka bibi ayyukan da muka bayar a guri kaza domin ka tabbatar da nagarta inganci da kuma a zama kammala aiki a cikin lokaci in an ce je ka tafi to gwamnati ba wannan abin ba ne zai sa ta ɗauki cewa tana da yaƙinin abin da ta bayar yana tabbata ana aikata shi ta biyo da kanta ta sake aiko su jami'ai sai kallon kallo akan waɗanda aka ba su dama su kalla ayyuka idan ka ce haka ba shi hmm. ita gwamnatin 'yar sama jannati ce ba ta yawo a titunan da mutane suke bi ba ta mu'amalantar irin waɗannan gurare asibiti hanya makarantu hmm. bare ta san halin da suke ciki har sai an tashi wani eh, manzo na musamman wai ai dama hmm. in har ana ganin akwai waɗanda aka ba dalilin wannan ɗin ba don ba ta bi ba ne ba albashi idan su sakamakon da suke kawo gwamnatin ya saba da na waɗanda suka duba yadda suke duba su kuma ayyukan to daga nan sai gwamnati san wani irin mutane ne ta ba amana wannan kawai shi ne ai za ka iya bada aiki dama ai baka ce ba sabon titunan nan ba galibi na sani shugabanni kamar shugaban kasa galibi idan zai taho daga abuja sau nawa shugaban kasa ya taho daga abuja zuwa wata jiha kan titi jiragen sama suke hawa daga inda zai tafi komin nisan jiha presidential aircraft nan za a hau ba su eh, ba ba eh, kwarai da gaske ba suna bin hanya bane kamar yadda za a yi tsammani kuma ko su wasu daga cikin ministocin shugaban kasa da kuma makarabin gwamnati yau yadda matsalolin tsaro suka firgita suka firgita zukatun jama'a sau nawa zaki samu wanda yake da mukamin minista ya isa zai iya lissafin sau nawa biyu titi musamman lokacin da ake matsalar ibtila'i jiragen sama ake hawa fura cikin yan sa'o'i ka dan fur an aje ka fur ka tashi ka kuma fur sai ka ce fari Allah muke albarka to wannan shine abin da ya kamata a kalla kuma gaskiyar magana kuɗaɗe na gwamnati na wajen tafiyar da ayyuka ba kudade ba ne waɗanda za a ɗauke su da wasa mu mun yi godiya Allah ya mana arziki duk da mu ma mun goge a karɓar basussuka kuɗaɗe waɗanda muke kwarai ah, da gaske ku gwamnatoci sukan karba oh, ni ni ina nake da laminin da ina IDJ ko ke ma ai tun da ta ce ai shi yasa na saka kaina ba zan fita da kaina ai to naji to mai idan kika duba kullun abin da ya kamata a rika kallo a tsari irin na shugabanci me ya kamata mi da kudin al'umma duk wanda ya abin da ya kamata da kudin al'umma al'umma ba za ta taɓa mantawa da shi ba duk wanda ya abin da ya ga dama da kudin al'umma ta barauniyar hanya shi ma al'umma ba za su taɓa manta da shi ba sai dai addu'a ce ba za su yi masa ba wanda kuma ya abin da ya kamata da kuɗin al'umma al'umma suka gamsu ya yi abin da ya kamata ya yi da kuɗin al'umma al'umma za su tana shi shi kuma za su yi masa addu'a kin ji bambancin su amma tsari a irin wannan tafiyar wannan karan na ga tinubu kamar yadda ya ɗauko abin da tsafi abubuwa ne waɗanda suke buƙatar ministoci da waɗanda suke aiki da shi su sani shi ya faɗa ya ta. in ba za ka iya tafiyar da mu ba to ka kauce a tafiya da wadanda za a iya tafiya wannan ya yi kama da irin kiraye-kirayen da muka yi a cikin shirye-shiryenmu na baya a inda muka ce duk mutumin da aka ba shi amana a matsayin minista in dai gwamnatin ta bashi abin da ake kira free hand mm. dama cikakkiyar dama to jin gudanar da aikinsa to ba da dalilin da zai kasa abuwa illa kawai anan ita ce a yi abin da 'yan najeriya suka saba alfarma ta shigo ta yi kaka gida a cikin tafiya matuƙar alfarma ta shigo to abin ba zai tafi yadda ake so ba a ina minista ina zaune kawai akan kujera in ga kawai an aiko min daga wani complimentary dan kati a rubutu an ce ka taimaki wannan ko ka ba wannan aiki kawai aikin ka ka bashi ne je yi ba ruwanka da wai a'a ka bibiyar ya aka yi a'a kai ma umarni aka baka baka da free hand baka da wata dama cikakkiya amma duk aikin da za a gudanar gwamnatin tarayya ta ce a je ma'aikata kaza karkashin minista kaza ai ayyuka kaza ga abubuwa na mun yi su a buɗe ga duk abin da yake kamata mun ba wannan ma'aikata abu da muke tsammani a gojin kowace ma'aikata irin cikakken sakamakon da muke so to daga inda aka ga babu sakamako daga wajen ka ne aka samu matsalar ba za a iya tafiyar da kai ba shugaban kasa da ya gano haka to tafiyar bai kamata a yi da irin kuma yanzu misali da ministan ayyuka ya ji kukan misali kamfanoni da suke aikin kwangilar irin waɗannan manya-manyan ayyuka bayan kuka da su suke yi akwai koke-koke da in ƙasa ma suke yi game da shi kansa farashin simintin muna da dangote muna da buwa muna da sokoto siminti muna da sabana muna da lafaji duk a nan najeriya ake haƙowa a kuma sarrafa akwai za a sa rai kenan kamar yadda shi ministan ya ce zai zauna tare da waɗannan kamfanoni a jifasin yadda za a yi a sakko da farashin idan daidaita da bukatun al'umma zai yi wudin? Eh, wato abin da yake akwai wani hanzari ba gudu ba siminti da sauran wasu abubuwa da ake sarrafawa wanda ake kira ana yin sa a local production wanda ake samarwa a kamfanoni na gida duk kamfanin da ka tinkara ka kalubalanta abinda za su gaya maka za su ce abubuwan da muke bukata na sarrafa waɗannan abubuwa su ne suka yi tsada kuma za su kawo matsalar makamashi da sauransu wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake faɗa na kan ce in dai kamfanoni da masana'antunmu da suke sarrafa abubuwa a gida ba su samu cikakken tagomashin da ake bukata daga gwamnati ba to dole ne irin waɗannan abubuwa na tsada su dinga wakana babu karewa to mita 93.1 a zango na fm arewa rediyo masu sauraro kuke tare da mu ta cikin shirin mu tattauna kuma mun ci rabin hanya za mu tsahirta mu tafi sashenmu na tallace-tallace idan mun dawo